wata mace farko idan an kata gidan aure ya kamata ta san darajan aurenta na farko ta kuma san me ake ce ma aure menene aure wani masayi aure ke da shi na farko idan mace ta san wannan to she ta zo na biyu ya ake tsaftace jiki game da namiji so tare gaskiya ina samun kara wuri mazaje da yawa mata da yawa ba su da tsafta kuma rashin tsaftan gada ake fadi wurin kwanciya mata da dama ba su da tsafta domin yau ya kamata mace anytime duka akai fanki na farko a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mace kamin kwana arba'in ya cika sosai akai fanki da na hannu da na kafa ya kamata kin gyara shi na biyu ya kamata matuncinki in an ce matuncinki wato farijinki gabanki kenan ya kamata anytime duka gabanki nan izan zaki kula da shi domin mata ramuka mu da ya tara ne fa eh tara ke jikinmu maza ramuka bakwai don ga baki ga hanci biyu ya zama nawa ba uku ba ga kunni biyu masha Allah sa'an in za ka duba mata ta ramin gaban mu muna da rami uku da muke amfani da shi ta gabanmu ga wurin ba haya ga wurin inda Allah ya kaddara in kuka sadu da miji in za ka haifi sannan ga wurin fisari uku kenan inda fisari ke fita daban inda mata da miji suke sunna daban mata da yawa ba su san ma abu uku ga bawo sannan inda ainihin ba haya ke fita ya zama nawa uku to wanga wuri kuma ba shi fili yana ɓoye ne ce sa in ba gyaran wurin kai ba za ki zama ƙazamtattan mace mace ya kamata anytime duka akwai mai akwai mai da muke da shi ni ina yin wannan mai wannan mai na yana da sulbi yana da laushi kuma yana da ƙamshi kina shafa tsakanin cinyanki nan da nan sannan mu mata ya kamata kowane lokaci misali sakiyan bayan uwa inda eh, wani rami kadan da ke zuwa ya hadu da wurin ba hayan nan to inda musiban yake kenan inda wahalan mata yake kenan ma ba su kula don wannan wurin ma yana ya kawo mana infection don wurin in mace ta je fusari ya kamata in za ki kama ruwa farko ki fara wanke gabanki sannan hannunkin nan ya je karkashinki bai kamata wurin kama ruwa ki je ta kasa ki komo bisa ba don kasan nan al'amarin shi da Allah ya aje shi daban ne ya samu wurin zai taso ya zo ya gamu da gabanki mata da wanda yake kama na cuta daban-daban kenan kana ka samu mata suna yawan shan sikiri suna yawan shan zaƙi kuma muna ganin fayan ga da ake ci yana sake mace eh mace in tana cin faya da yawa da albasa da yawa yana sake ta yana ba wurin kwanciya miji bai jin dadin ta yes yana bar mace bata da daɗi kuma yawan cin faya ga mace da yawa yana bar mace bata da daɗi to yau ko wurin kwanciya ke da mijin ke ji daɗin ki shi dai sai manta da matan waje yes ya manta da farko na waje idan yanda zaki handle mijinki wurin kwanciya na farko wurin kwanciya bedsheetin ki ya kamata ya zanto kina da tsafta wurin bedsheet da lafero nan ki duka ki gyara shi ya kamata kina da bedsheet cikin bakwai guda ki sake so uku in ba ki sake ba so uku ki sake bedsheetin gidan laferun ki kin gyara so laferun da kuke kwana kai kar ki bar shi ya kai shekara kuna kwana kai ko na ciki sai sabo wani tun da aka mai aure aka kashe har bai taba sake laferu ba kuma katifan da muke kwana kai idan akwai dama wata dai wata biyu shi mu fito da shi waje mu shanya rana ya buga a jujjuya shi a koma da shi cikin daki in ma ba daman fita da shi ma a daga wani in ka daga katifan shi alaji in ka je ka ga sharan da ke karkashi ya ishe shi mafalki daban-daban sannan wasu ga yana yanan ga duka yana sa mafalki eh yana yana eh yana sa mafalki don yanan nan mayu na iya su yi alaka da shi su join shi da aljannu kuma kyankyasan ga da muke gani in ba ka kula ba kyankyaso iya maka yawa cikin daki aljani na ya shiga kyankyaso ya zo ya ta maka banna cikin daki eh kyankyaso haka kuma yana iya juya kanshi kaman kazunzumi akwai wasu kwari ƙanana kanana suna cikin daki in sabta na nan baka ganin shi baka ganin shi to wannan ya je ya kwanta daya sauran tsaftan gangan jikin ɗiya mace wata mace in ta zo wurin kwana ya kamata mace in za ki kwanta ki face bakin ki Ki wanke bakin ki lungu ko da da asawaki ki sa ma pestodent tukuna ki wanke bakin da kyau in kin kare kuma ki sa da asawaki ki tauna harshen kin ga lungu lungu na so tare in za mu wanke hakoran mu muna iya in muka sa nan muka wanke kan hako na ya karo ya kamata saman nan brush ya te saman nan duka lungu lungu kan halishi sakiya karkashi ka floss masha Allah tabarakallah wurin nama yake shiga a gani shi san da ki zo ki kwanta kuma ki make sure kaman kankin nan gashin ki kin wanke shi fine kin gyara shi bar da kwarkwata kwarkwata yanzu ma ba kwarkwata amma akwai abin da ya fi kwarkwata alhaji inna lillahi kaga gashi nan da suke karawa eh. maza na kakara har ba kyau namiji na iya kwanta ya juya hanci shaka doyi Ina wari don ba gashin su bane hmm. ainihin musulunci ma ya haramta a gani wani gashi ne daban da aka gama da gashi ce sa in ya hadu zufa ya cikin wari yana da wari sosai shi sa gashin kanki ma an baki daman za ki kwanta kuta da mijinki ma ni na da man da in zan kwanta nike shafa man gashi ba wani mai haka ba kamar tulare haka in ka shafa man gashin ka in kana kwanci aba da mijinka ya shigo daki kwance ya fita waje bai fita sannan akwai wasu mata dudigen kafan su nan ta nan nan kasa nan zuwa nan basu su gyara ya wani yayi wani tudu tudu haka in kafanta ya taba miji amma da safe in ka ganta wurin aure eh. listic wane ne wane ne amma dare yayi wato wurin nan ga dudduke ne in ya taba jikin miji wani yana yanke shi yana yanka yana da karfi wani ma in ya goga kan bashi shi ka ya kar mm, to me za a gyara wurin da shi mace duka kina ganin man kaɗin ga man kaɗe man kaɗe ba karamin magani ba ne alhaji program guda su kutum kan shi Man sun sani yana kan youtube har yau Alaji. na. man kaɗe man kaɗe wato mijinki ya je aiki zan advising ki in ke mai ka je gari kika komo mm. in marance kika zo gida shiga ɗaki mm. bayan rana ya karya kamar wurin kin sallan maghrib. kin gama lisha ai ba je kwana ba tuku ah. to she ki samu man kaɗin ga ki ludda jikin ki duka da shi jikin ki duka man kaɗin ga alhaji nake ga duba goge jikin ki duka naman jikin ki duka kafa musamman nan gan ya ji mai sosai yana na sai da duba ludda jikin ki ammatan ki karkashin mamman ki wuyan ki bayan kunnin ki ko inan ki ki nuda shi da shi shi ki sa riga ki je ki kama harkan ki kai ya kamata mutane mata ku je daga tamale tamale akan man kadi mai kyau insha Allah muna ji malama wato in kika gama aikin ki kika kare yanzu ai zaki je kwana shi ki girka ruwan zafi ruwan zafi daidai wanda zaki iya ki yi wanka da shi ki shiga kusfa ki yi wanka before kuma ki yi wankan nan zan ba ku wani abu kaga lemun yami in ana shan shi da yawa yana kakansa kananan yana kakansa to amma akwai limitin da ake yi da shi da bai baka ciwo an ce lemun yami mu ausan gana ke lemun sami lemun sami eh, ku yan Najeriya da ke duba lemun sami an ce man kade kuma shine shebata a cikin turanci man kadanya eh, eh man kadanya to yawa masha Allah Allah ya lulube haka to kin ga in kin samu ita lemun yami nan ko lemun tsamin kamar misali ki samu uku ki matse ruwan shi sai ki samu alo ta samu alam nan shi ki jika ki kale mun yamin ga ki zuba ciki ki kada shi ya sake kala shi ki ga ya zama yellow ruwan kwai ki sa cikin kwalba ki aji a lokacin da kika kare wanka game da shi man ga fita jikinki sai ki ɗibi wannan ruwan kaɗan ki shashafa yes da sakiyan tsakanin matuncinki nan da nan bi ma'ana kawai ki sa nan da nan ki she ki shashafa ki goga shi da kyau to lokacin kin kada she ki samu sabon ruwa kuma she ki daura jikin ki da shi to lokacin ke da kanki in ki kafto kika taba naman jikin ki zaki ga daban yake to in kin zo kwanciya yar uwa na samu tularurruka masu kyau body splash ga akwai da yawa bai da kyau ke da kanki shiga shago ki samu toruka wanda yake tulare ba wanda aka yi da petro ba don na petro ne shi iska ne in kin sa fiya tafi akwai tulare na mai sosai da in kin ka taba jikinki kaɗan ya kama jama'a da mu je break minti kadan da ku ga kamar an yi mana light off ai kun san lamarin kan da gane yake an yi mana light off da ku kunna mana generator ne to a kunna generator eh ma da ba to kamin a kunna mana generator ko da yake ba abin da ya affect mu don dai ku gane kun ga life ya kashe kai ka muna da life kuma komi ina kallo daga nan ba wani abin da ya affect mu to malama za ta kwanci yau kamin ma a kuna muna kuma generator kun san lamarin Afirka Allah muke roƙo ku gyara mana to malama muna jin to Allah ya lullube mu da rahamansa to cikin rahaman Allah kuma ina so mu zo wurin kwanciya kan sabtan nan so tare na yi kaman wazi da muka yi wani lokaci da ya shude nan na samu maluma maza tare sun bani attack cewa bakin da ke karanta Qur'ani bai kamata ya sosai azzakarin ba wai bakin da ke karanta Qur'ani eh. ba eh. a su dai sun jajjajawo nasu suka kuma aka yi duka da yake ni ke wa'azi sha na turo mini ana ko ji karan jama'a wani ya turo ce na yi dariya to da bayani eh, to in dai bakin da ke karanta Qur'ani bai kamata sosai zakarin miji ba to hannu ma na taba qur'ani kaka taba gaban matanka hmm. amma malama muna da malumma kuma da su suna kallon dede ne malumma maza ne suna kuma shi wasu kuma na Najeriya to duk wanda kai kuma kake kallo maganar da malama ta yi kala da magana kala da malamin ka ne yayi mukabala wallahi ina da su manyan malumman ne sun sun ce ba damuwa in dai ka ce baki kai sosai a zakari to hannunka ma kai taba gaban matanka mace ya kamata wata rana eh, shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi yana zaune she wani sahabi ya kakara wurin manzo Allah ya idan kaman matan shi na rurutsa tana haifuwa kai da kai shi manzo Allah ya kakara ya ce ya zai yi kasan manzo Allah wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahayyuha shi bai fadi magana kamar yadda mu muke fadi da son ranmu face abinda Allah subhanahu wataala ya aiko shi da shi to shurun shan malaika jibril alaihi salatu wassalam ya sauko masa da aya ce to abin da ke cikin ka gaya masa habanka idan da su sadu da matan su in ba su son ciki ya zo lokacin da suke jin dadi idan maniyin su dai sauko su zware azzakarin su su zuba maniyin kan shimfida ana ce mai conutus interruptus a takbir Allahu akbar turanci technique abin da shi conutus interruptus ka zuware mani jin dadin ka duka sauka kasa lokacin su ba su da condom to Ce sa wannan lokacin haifon ya ya kai shekara biyu kamar da Qur'ani ya ce ko da bayan shi ciki family planning to wurin ne kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara bayani shi hankalin sahabai ya kwanta ce manzo Allah kuma ya kara musu ya ce in za ku je wurin matanku ku aika musu da sako tukun ku je wurin su Ce hankalin sa bai tashi eh yanzu dan je yin sunna da matana she kuma na je na nemi wani na ga je ka gaya ma mata matana a manzo Allah ya ce ba haka ba ya kamata kan ka fita gida ka bari matanka ta san kamar yau dare na yi sunna da ke ne amfani da ke in kuma za ka zo ka so mata kayan marmari ita kuma wannan mace na lokacin da kuka zo kan gado mata da miji nan nike advice aure ne sunna ne na jin daɗi ne wani she ka ga gaba da ya afka ma matan shi ba wasa ba jin daɗi ba shafa jiki ba rumas ba komi in ya zo da auzu billahi minash shaitani bismillah in ya tashi alhamdulillah shi yana zuwa ne kawai ce sa wurin ga ya kamata wurin kwanciya mace kin gani kin sha magani kin nasu akwai maganin da nike da su da ake sha mijinki ya sha ke ma ki sha in kuka zo wurin kwanciya wallahi mijinki yayi amfani da ke cikin dare dai so fudu ma baki san yayi da ke kan kina marmarin ma a ce ya da ke ko so biyar ai kwanta kan gado ai sunna so daya ai ba ba jin dadi bane she dai ana manage ne amma ke da mijinki ku shiga daki a ran 12 kun kwanta ku yi wasa da junanku ku ji daɗi shi yasa nan nake kiran namiji ya kamata akwai wata taka min kara wai mijinta in da ta kiss baki mijinta shi yana juya ido shaka me yasa ni ma wai haramun a'a eh wance musu wurin wazi haramun kiss baki kiss baki akwai aya da Qur'ani da suka I don't know because ba mace ya kamata eh, mijinki ma lokacin da yake jima'i da ke hannunkin nan da ke cikin kunnen shi kina girgiza mai yana bari lokacin da manin shi dai sako bai jin wahala don namiji dai kawo ku tambaye mazan ku sun ga muku kamar yadda mu mata muke nakuda mu ji azabanin farko haka yake taso ma namiji tukuna Allah ya sake mai jin daɗi yasa ya kamata anytime duka in ke da ku kuna wurin kwanciya kamin yayi jima'i da ke saboda sananin tsaftan da kika gyara jikinki da kamshi da yanda zaki rungumi jinki da yanda zaki handle mijinki wurin kwanciya shi zai bari ko mace ta ganshi in dai ba matan aure shi ba ba zai mai da hankali bisa kanta ba domin kai matan aure an ce ki sumbunta baki mijinki kiss mijinki ki lashi a takunnin miji fa ana sa halishi fa a lashe kunnin namiji saboda ya bashi wani jin daɗi a wurin kwanciya wannan ya je kwanta miji ya kamata in ka zo wasa da matanka ka finganta ka sa hannu ka yi wasa da ita cikin gaba ta ji dadi kamar miji na ke ga ke kuma ki sa halishi ki yi kama an mijinki ya yarda ki so sai a sakarin mijinki ba komai bane kin ya ke da mijinki ma ku yi jin daɗi ma har ma ki ga jikin mijinki ya zo ma alhali ma bai kai kusa da ke ba tukun ce a sake na biyu kin gani me ke kaka in kuka sha magani kuka naso za ka samu mace in miji dai zo gare ta ta sake sakata ga karni domin namiji dai zo kusa da ke me kin nan sade sade kin ga ba kamshi sannan karkashin nononki yana karni sannan sakiya nan da nan kuma karni musamman inda na fari ta nan zufa da ruwa da wasu mai-mai na so mu ya gamu in kika je wanka safarin abu ki yi haka kin ga abin da wani ma har susosi na fitowa wuri ni na gaya maka na taba samun doctor da ya ajiye ni ya ce yi ma mata magana akwai wasu kananan bacterias da ke ci daga wuri suna manya suna da fadi baka gani in ba doctor ya sa mashinin ya gwada to wannan suna ce har su shiga ta tsuliyar mace wurin kashi har su shiga ce su kama mace kansa rashin tsafta sannan akai fan mun ga wai muna iya muka je kama ruwa idan muka kama ruwa muna ɗauko cuta ciki she kaga kuma ba sa sabulu a wanshe kuma a koma zaje je ayi alwala to kuma musulunci ya ce in ka kama ruwa ka kare ka sa sabulu ka wanke hannunka da shi saboda inda ka sa hannun nan na jasu daban-daban suna wurin cuta daban-daban suna ce sa bai kamata wannan ya koma cikin baki ba sa lokacin da muka sa hannu za wanke hannu haka mun san mun diba ruwan na zai je baki kuma zai zo fiska sai sa mace aka mata wurin kwanciya kina da tsafta sosai ranar da mijinki zai zo gare ki kina da wani dan tishu wanda ake share namiji da shi mata da yawa ba su yin wani wai suna jin kunya to hajiya ina kiran ki miji da ya amfani da ke wani kunya kuma za ke kika handle shi ke ke kasa shi ke sama komin sawon shi komin girman shi komin katanci shi ke kika dauki na wuyan shi kaman wuya ne da kai komin girman kai wuya ya riga ya dauki shi yasa ya kamata wurin kwacin ki tsaftace kina da wani tishu karami sannan kina da wani leda karami in ke da mijinki kuka yi jima'i ku kare ki cire wannan tishu ki share ruwan maniyin da ke cikin mijinki nan ki ma ki ba mijinki shi ma yayi me ya share miki ya gyara miki wato wangana gwada nan aure <laughs> ba karamin abu ba ne Allah ya lullube mu da ramansa ga ne magana ne na tafiya wani na tambaya wai batun infection kamar yanzu wasu wasu mata eh. na'am suna iya kamar su ma eh bayan su ya zo ba su kansu gaban su na'am na da abin shin wannan kuma wani magana wai daki eh mace mai haila tuka ita kamata ta tsaftata kanta da kyau domin shugaban annan Muhammad sallallahu alaihi ya ce mace na haila bai kamata namiji ya amfani da ita ba amma ya iya yi wasa da ita cikin jikinta ko ina yasa an ce mace na haila ta daura zani gwiwan tanga zuwa zuwa cibin tanga yanda ya kamata kenan daga cibin tanga nan zuwa nan ta daura ta rufe in ta rufe to daga nan zuwa sauran jikinta duka mijinta ya yayi amfani ya yayi kowane irin abu ne da samu mace na haila ya zama wajibi kanta fadin da data sannan ta yi kokari ta san kaman fadin ga da dansa in sake da safe in sake da rana in sake marance in sake cikin dare ya kamata ta sake shi ne eh, su kamar nawa so biyar ma fa eh wata mace tana barin fari tun da safe har dare gaskiya nake gaya maka alhaji ba wasa ba ne ah, ton ba ta da kudi ta koma gidan iyayenmu na da yes samu farin raganta mai kyau ta wanke ai ragar da iyayenmu ana sake so uku so fudu balle fadi nawa ne bai da wafa ne yana da yawa ciki masha Allah ya bai da wani sada bai da wani sai ma matanka ka guda ka ya ishe ta bai da wani sada ka gani domin hakinta yana bisa kanka ka kula da ita kan wannan wuri to yanzu mu zo wurin fadin nan kuma wasu wurin cire shi ma aiki ne alhaji ai subhanallah ya kamata mace kina haila mijinki kai ya gane ma kaman kina haila sai dai ki ga mai wane yau na shiga cikin hali kaza ko kadan wata na haila kanta ta bashin ta ya jike watan ta shiga wanka an ta cire fari wurin za ta yadda shi watan ta shiga kusfa mijinta bai shiga kusfan yi wanka kuma kazanta mm, ya ban kusfa na wari sent wasu ma kusfa ma ba ruwansu ba alhaji an taba wani buki na shiga kusfan wata she da nazo gida na roki Allah na ce gaskiya ban sallah zafa da lasar ba she da nazo gida kazanta duba na je na iske guga ta tara wando na ciki kusfan kamar na waje public to nan nake yayi gansa kuka to wanga ya namiji zai ji sha'awa yayi mamari ke da shi ku zauna cikin daki ce sa macen kina haila ya kamata anytime duka wurin hailan ki ki nasu kuma zaki kama ruwa ki san kaman haila kike in kina da na zaman ga pataculosis singa in kin kare ki sa ruwa ki sa parazol ki gyara ciki yadda mijinki ko danki ya zo kai gane amin alaman wani abu in mana na ciki madalla yasa kina da roba da kike sa ciki in kin kare kuma ki samu desbin da zaki sa ciki ki rufe su daure haka haka masu sabta kenan ka gani kuma in kin zo wurin wanka in kina haila ya kamata ki san kaman in kin wanka kin kare matuncin ki ki ba sa sabulu don doctors na gaya muna yawan sa sabulu da wasu magani karkashi madala wangani magani nan nan ba sha zaki sha ne in kika sha kuma zaki na su a wurin kwanciya kuma yana kama mace akwai magani da muke da shi alaji in mace ta sha amma before ki sha kowane namiji da matan shi da yanda yake so ya ga matan shi wani na so ya ga matan shi ta kamu wani kuma yana so ya ga matan shi cikin laushi. to amma duk da wannan ki zan make sure kaman wannan maganin da ke sha ya cire miki wasu karni da wasu cuta da wasu dauda da wasu abin da zai zo ka miki infection to in kina shan wannan magani ya kiyaye ki cikin wadannan rayuwa duka ba ke sa nan nake kiran mata masu haila su yi hankurin suna haila su kasance wurin shimfida kasu bari mazajen su san kamar ma suna haila fadin nan ya zaba wani ana sakewa a san yanda ake ajiye shi. malama banda wannan ga wani kuma da tambaya na nan shine kamar iyayen mu mata wasu kamar dakin eh, kwana akwai muna da kamar zamani ya kai akwai kusfa wannan kusfan da ke nan akwai dakin ana kuma akwai kusan kuma guest eh. amma wasu kuma lokaci ba kowane tam guest ke zuwa ba shi sa iyaye na yi suna yi su ma kusan guest ma suna amfani da shi to akwai lokaci ko wani da shi take wanka shi sa tana iya ta yi wanka wandunanta da sauran riziyarta shi kuma ta bar shi cikin wannan inna lillahi wala ne wai da ki magana irin mata suna barin waɗannan cikin kusan guest gaskiya zan kira hankulan iyaye na mata wannan wuri bai dace ba a cikin shari'ar musulunci ma bai dace ba domin musulunci ya ba mu dama ya ce mu yi wanka sau biyar wanka sau nawa ya kamata biyar rana daya ba so uku ba ma biyar so kaman biyar ce sa nan mace ba ta wanka sau daya ko sau biyu ko sau irin wannan yana ka akwai problem ko to akwai cuta ciki to mun baki kai sau biyar ba ma ki shi sau biyu wanka sau biyu da safe da mm-hmm. dare yes in mm-hmm. kaman kina gida mm, kina ko ma ki gida ko ina ka tede in dai marance ka ya kamata kai wanka tukun ka kwanta to mace ba ta wanka kamar su biyu aka nan akwai matsala malama babban matsala wani kamin mu je kan maganan guda wani matsala wandonka ko ya samu soson wankanki even ma ina advice ba lokacin da muke hayi hayi ni idan ina haila ban taba wanke fadi na cikin gida kusban mm, daki nike yi saboda sharrin dan adam yana da gina don mun taba ganin wata muna wucewa wata ta sa abu tana ta da ruwan wankan wani tana haila shi yasa in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana wato yayi magana ne da ya dace da abin da gobe in muka kiyaye kanmu zai mu da kanmu amfani shi yasa kiyayewan shi shine the best thing to malama shi batun da muka yi bayani kan batun masu barin irin waɗannan kayan kar a bar shi cikin kusurwa akwai wasu kuma da ke da gidan compound Allah bai ba su gidaje kansu ba eh suka wanke da ne wannan ta ne shi ta sanya cikin gida ni na sha gariya biya akwai wani gari ai wanda suke kallon musu cikin sakan gida ka ka kare ka an daure Malaysia ga wanduwa nan za ta ya wurin wani magana kuma za ki wurin wurin ma zan advice in sosai wurin shanya wando sakar gida da pants sakar gida wurin in dai kin shanya panty dai ni ban advice mace ta shanya pantin ta waje don akwai iron in kin shanya daki ya bushe doki ayon kowane irin kwari ke kai in ka dibiya ayon ya kashe shi brazen ki in kin ga yana da yawa ne na in kin shanya bidi ku jera ki zauna kina kallon kayan ki in ya bushe ki ciro ki kawo daki amma ni ina ga da in kika wanke wadanga kaya tun da kina da kusfa daki kika shanya shi cikin kusfa da bai da wani ya fi waje domin gaskiya waje dai yana da kunya a ce namiji ya shigo cikin gida ga wandon mace ni farkon wuri nake dubawa ga wandon mace shanye bai da kyau akwai wata da aka kamin jinya fantin ta aka sata ta shanya ta shanya sakar gida aka dauke kuma ba mata aiki da shi ba she da ta samu miji ta shiga kasan turai shi aka ja ka mata asiri da shi ta haukaci. fantin ta sai ni na advice mata bai dace ba Ka zanta ne a gan mace an shanya wandunanki sakar ya isa da kina da daki ko wani wuri kadan ka kusa abin ga yanzu muna da shi ma irin abin ga yara kanana da na shanyi kika sai karamin shi na nan kika sa daki kika wanke wandunan ki shi ki shashan ya ciki yana cikin daki shi yasa ina ga shine zai fi mana alheri bisa kan malama ba da muke da magana jiwa ba mun yi magana mata iyayen mu mata sun gan wangan gaba bayani da kike to malama yanzu wasu magunguna ne na mace za ta ta amfani da su don akwai wasu matan kamar bayani da kika yi kika ce wurin batun tsafta ya kamata tana jikin jikinta na kamshi saboda mijinta da iya yana jin daɗi ta da shi na gida to wasu magunguna ne kike da shi da kike recommend kamin mun je ta karshe shi mu barke ba da namba waɗanda za su kira shi su kira ki wasu magunguna kuma ya ake amfani da su Allah ya lulube mu da rahamansa Allah ya sauka da rahamansa da jin kansa a kanmu magani da ya game da wurin mata da ya falil alhamdi wato da shi nike son sani mata su bar shigan boka boka mm. wani a shiga boka a doki wani jini a yi kaza duk bata taso ba a cikin musulunci ma haramu ne kuma ko da wannan abin kin yi ma in ba da kulawa wurin ladabi da biyayya da mijin aure da na biyu wurin kwanciya miji ya ji dadin ki ba ya zama banza bai aiki eh bai aiki shi ni na da magani wanda akwai wasu mata ba su da feelings waɗannan matan da ba su da feelings da dama na majority matan ba su da feelings ba komai ke ka tabin aljannai ne shi ke ka waɗannan in aljani miji na tare da mace bai bar tana sha'awan mijin aurenta ko lokaci ba ta marmarin shi ko ya zo gare ta ma tana dai kwance ne miji na amfani da ita bata san menene miji ke yi da ni ba to irin wannan ina da maganin shi maganin shi insha Allah in aka samu zan nuna yadda me shi zai yi da izinin Allah da izinin Allah me shi zai ji dadi wurin rayuwa kuma miji kuma zai ji daɗi na biyu kuma ina da magani wanda mace idan ta sha idan miji ya zo sunna da ita a wurin jima'i zai san kamar lalle ya hadu da matan aurensa zai ji daɗi wurin kwanciya sannan na uku ina da magani da mace idan tana magana da mijinta ma bai iya ɗauke ido kanta eh magani wannan ana shafawa ne in ta sha kadan she ta shafa wato miji ya duk kama kallon idon kenan yasa yana jin da shi eh, ina walkiya <laughs> Allahu akbar she kaga ya ce ah ke kula ya kika zo kaman 16 years girl ne ya kike walkiya ne naman ki lobula yes ina da magani wanda ake shafa mai ne ka shafa wato anytime duka mijinka ya taba jikinka kamar auduga shi ta tama eh gashi kin zama kullum kina yawan kina kamar yariya karama me kike ci ne ya fito ga wadanga magunguna duka kuma na gargajiya itaciya ne maganin itaciya ne da mutum ya sha zai nasu a ciki a ta waje ma ta fita ma yar wanta mai ta ce eh ke kyau yayi kai sumul sumula to wadannan magani da ake sha ana shafawa duka cikin ikon Allah Allah ba mu iko muna yin shi kadan kadan kuma insha Allah muna gyara aure da shi ne eh malama wani batun maganin infection kuma wasu na tambaya shi kila da wasu magunguna da ke taimaka da mata wurin fara su a wurin batun infection eh muna da shi cikin ikon Allah shi kuma sha ake yi ba wanda ake sawa gaba ana sha ne in aka sha kuma da izo Allah ya kau da shi shi ne ke kawo ake mata ke ce puwa kurjin ciki ne inda ya ta sha ka wannan ma yana ya hana haihuwa shi wannan infection in ya tattaro yana like mahaifan mace she ya gulle haka ya tare yasa ko da namiji ya amfani da ta ruwan maninan she kan ta tashi she ya komo to amma tana sha da izinin Allah wannan duka Allah zai ka sauke insha Allah da kike ba mutane number ke kira irin waɗannan magunguna na taimaka da mata ina da yi na mace ta mata da miji ba su samu zaman lafiya wani irin magu wani namba ne ma da man da kira akwai na maza kuma ciki akwai to ai bayani na maza <laughs> eh, ai maza ma na kula ai bayani domin gaskiya akwai abu guda da mata kwanan ga duka suke kamin kara wurin kwanciya mazan su sun yi rauni ba su da karfi kuma she su zo su saura gindin phone kamar suna kan facebook karya me shi bai kwana da sauri shi ya ga matan ta yi kwana ta ribanci kwananta ya lallaba ya zo ya kwanta an yi magana wala ina wani business ne kan phone wani ya saura kan tv yana sassake station in wani station ya tashi ba ya kwanta wurin kwanciya ba karfi kuma bai gaya matan shi gaskiya matan ta magana da ni lafiya na lau ni ba abin da ya sa kuma bai da lafiya ya yi rauni ta gani shi yasa mace kuma ba ta tafi ta bayan ka don aure take yasa kai haka kuma kaga kana damun rayuwanta kenan wadannan magani dukan ka zo wurin malama dangane da ka samu insha Allah an ka buga lamban ga 0244 69 36 12 44 69 36 12 six nine.

facebook shi sa bari in pin number nan gaba da ina da jama'a ku gan ku sami wannan abin gan to jama'a kamar kada kuka sani wai magana da yawa shi ga an gaji akan kadan mai kyau da iyayen mu mata suke gidan su samu alhamdulillah da kulli alin na imani kun samu kuma malama ta ba ku namba kuma kashi na uku bayan sallah in an gama idi mu da malama kuma da iko Allah mun kuma na kashi uku isa mata da kuke da wani kwashe ko maza da kuke da kwashe za ka ku aiko wannan kwashe ku kan nan babu shi dawar ku sani mu rubuta mu ajiye mu zo da shi malama da zo ta yi bayani kamar kan nan nake so ku gane number nan kuma dan kuma repeat namban nan shine 0244693612 0244693612 ga namba na bi 020 128 8811 0201288811 wanga namba duka malama ta ce yana kan whatsapp in kai ba za ka je ka text malama malama na da miji eh akwai baba na yana nan idan ba za ka je ka text malama hi bane ko hello ba a ah, kira ba kuma za ka yi audio bane ko za ka yi audio kira call direct malama ni ne wani ga masala na ba kunya cikin addini haka la ya tafi eh ina jin dadin wasu mata wallahi malama masu lai su kira ne ba su jin kunya shi dai suka kira su su su koro mini shan ce a'a inda kike shiga ga yayin nisa saboda kira da miji hakan ga numban malama wani kira take bayani an gwada miki magani shikenan bisa ka ku ji kunya kun ga muka zo da iyayen mu matan da ku kira su ku da su kunya ku yi irin wannan ku koro musu dun problem in ba ka kira ka da ka nemi magani ba wa dai gane problem sai ka gwada ciwon ka to malama mai ne magana ki na karshe da namu eh, magana na na karshe ne mata su gyara jikinsu domin na samun kara wurin maza da dama wasu ma ba su da niyan aure amma wurin kwanciya bai jin dadin matan shi ba ta wasa da shi in zai zo wasa shi tana bubbuge hannun shi malama minti da ya kamin ki bayani mm. wata hala ce mata wai Jamila Bashiru na'am ta yi wani magana ya kamata ni mata bayani na'am wai but every day you people teach us how to make sex and everything. But you people don't teach us how to work hard to make money. Oh. Ah. To yanzu ni ina zama nan ganna. Ni ban san wani abu zan zo miki bayani ina da je ki yi aiki ki bi kuɗi ba ni ma na wake ga wannan na iya. <laughs> Ki tanna da gwada miki wanda dai gwada miki na aiki. Aiki kuma shan gwada miki zamanin ga. To shi ke kira son gwada miki aiki. In tana so aiki ta zauna na ba ta aiki. Ah ba na ba ta dai ta sai da goro da ayyuka. Eh, eh shi ke. Eh ana sai da goro. Ka san ah. goro ki je ayyuka ki samu kuɗi. ki ta ai kowa na da abin da shi yake bayani ni na wake ga je kuma ki duba kan google wake ko kan facebook wake bayanin batun batun aiki sai ki je na na ku faro shi da presentin Ghana shi ke batun aiki ke kai shi ni kuma wannan na yi ya ke ga wannan ni ban da ilimi shi wannan bayanin magana da da ilimi in ya ba kyau wani na yi yanzu shi ya ce wa da ka kai wanga magana da shi bai shi ya fi son kai kai ma kunna kamara sai kai ma kai shi ke na zai problem ya kai wanda kake kai baka son nan ko baki son nan wani shi yake so wanda ki kike so wani kuma shi bai so to baki so ma me ya kawo ki kai eh to me ya kawo kuma kina sai kina ta duba kuma kina jin dadi kina duba kuma kina aiki ke to ki san ayesu waita ko ki nemi tubani ki aza <laughs> ko eh. ko kwadu duka aiki ne yawa wallahi ki duka mun aza mun yi ba wani ya gwada mana ba ni fati wata rana ka zo malam ka interview rayuwa na in gaya maka mun yi wannan kuma eh. yana da kyau mun yi wannan yana da kyau tarihi wallahi malama magana ki da karshe mun yi mm. tashi insha Allah eh ni dan na advice matan aure duka na musulmai Allah ya musu albarka ya lulube su da rahama don gaskiya mata suna kokari suna hidima a cikin aure amma da sauran majority mata ba da tsafta a wurin kwanciya yana kawo mazan ku hankalin su na fita waje shi yasa ku yi hankuri ku kawo hankalin ku gida kuma ni mace ne da nake kansilin mata wani abu ya dami mace cikin aure da kira ne insha Allah zan ba ta shawara da izinin Allah auren kuma zai kyau in kai ma namiji ne haka ne kuma kai ma Allah ya maka albarka da aikin da kuke Allah kara daukaka ku ya daraja ku ya lullube ku rahama makiyanku su zama duwawu ku zauna kansu makiyanku su zama takalmi ku taka su makiyanku su zama shanaye a yanka su a soya namun su a yi inda zaka shiga haske gaba da bayan ka nuru ala nur ubangiji ya lullube ku ya daraja ku duniya da lahira wata rana mu hadu gidan jannatul firdaus sannan na gaida mijina alhaji yunus bodibo bai wasa da ni masoyina kenan habibina allah ya saka mai da alheri ina mai godiya sosai na gode maka kai ma wai yanzu dai kuma kuma kun ji abin da ke tafiya amma ka kuma ta layya mu da layya yau muna sayin ga sauran mu kwana goma sha wada da yi layya yau ne first of zulhijja na'am abu da nake so kamar kada kuka sani fista ba marayu da yaran makafai da muke yanka musu dabbobi a cross hmm. Ghana jama'a taimakon ku yanzu ba ki da ki ba ki iya kin bayar ba ko ba ka bayar ba kai kokari ka saka kamar number da kuka sani 0548 934500 currently muna da shanu kamar guda uku ne kuma ba su kai ba shi sun kai shanu shida ko bakwai to malami kuma zan bada nawa thousand gana a kara dan gana. da bada ghana a kara marayu nan a taimaka musu in sha Allah safin ga ina tashi kwana shi ga wata ajiya daga America ta aiko mini ta duki shanu guda da dan taso zo hmm. kuma wata kuma ita daga America ita ma ta bada shanu guda jiya kuma mu da wani sarki ya ce wai da na kai kuma shi dai waɗanda da a kama shanu guda shanun kuma mu muna ya kai bakwai ko tara mm. saboda prison mun yanka musu mu yanka da yanwa mm. yan tamale ni ma shekaran ga na yanka ma yan prison shanu kuma wanda ta yi tambaya na ina son ta san kaman da malumman mu ba abin reni bane balle mu yanzu inda matsayin Allah ya kai malami ko malama yanzu ba gradin wasa bane muna aiki kuma muna aikin malantaka shi yasa an kamu mai muku wazi in za ku yi magana ku yi very careful kamar kan kuka ji su malama dai sai ka zo gida wurin malama da ka gan abin da kai ma idon ka ne baka eh, wai kai ne kai kokari rana guda ka zo ka fice ta malama sannan kuma muna da video da zamu shoot mu da malama wannan damu mai special edit da zai fito makaranta babba da malama ke tafiya kai yanzu haka yaran ka duba sun kuma yawa an samu kuma gefe wani wuri da aka sai da ikon Allah da ban makarantar ya bunkasa cikin wanga community domin gidan malama dan na ta da masallacin ga yake yana da girma nan opposite ta ita da yan yan waye mu ne ga babban church sula nan sula kuwa nasu mu ma muna kiran sallah ga kuma yara na karatu abin da ban shawa. ma kai da kanka ranan da Allah ya baka iko ka zo daga nan Allah ne ban kai maka kai malama ne muna muku godiya da mutane da kuka saurare mu insha Allah na ku kuma saurare mu da malama bayan sallah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa ala muhammad wa ali muhammad fil alamin innaka hamidun majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته